Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauran mu a tashar VOA Africa akan mita 100.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kumasi baya ga haka a shi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu ware barkanmu da wannan yammaci yau Alhamis 6 ga watan Satumbar shekarar 2018. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi kuka lalubo wato karfe 3 yana agogon Ghana. da farko ga kanin labaran duniya daga nazir ahmad hausawa nazir da fatan kana lafiya lafiya kalau mahmud madalla a yau alhamis ne afghanistan ta yi jimamin rasuwar fararen hula har 26 wanda ya hada da 'yan wasa da ma'aikatan ceto da kuma 'yan jaridu a wani tagwayen harin kunar bakin wake da aka kai a kabul sai a japan ya zuwa yanzu inda aka tabbatar da mutuwar mutane bakwai sakamakon wata girgizar kasa mai karfin maki 6.7 da ta afku a tsibirin hokkaido sai kuma kasar habasha ta sake bude ofishin jakadancinta a Eritrea a mataki na baya-bayan nan na ƙara inganta dangantaka tsakanin su. Kanin labaran duniya kenan yayin da Amurka ke kokarin janye dakaranta a wasu kasashen yankin Sahel da suka hada hadda jamhuriyar Nijar. Masu sharhi na bayyana ra'ayi mabambanta. Janyewa sojoji na musamman na ƙasar Amerika daga ƙasashen Afirka musamman jamhuriyar Nijar da Mali da sauransu. zai kawo wani cikas wasu da suka zo sun hana boko haram ta yi wani farmaki a'a za mu leƙa najeriya ku ji halin da 'yan gurin hijirar rikicin da jihar taraba aka samu a jihar taraba kenan da ya raba da muhallansu ke ciki baya ga haka Jimma ali za ta shigo da shirinta na sai bango ya tsage mahmud lalo ke jagorantar shirin yanzu kuma ga nazir ɗin ya dawo da cikakkun labaran duniya Masauraro Assalamu alaikum. A yau Alhamis ne Afghanistan ta yi jimamin rasuwar fararen hula har 26 wanda ya hada da 'yan wasa da ma'aikatan ceto da kuma 'yan jaridu. A wani tagwayen harin kunar bakin wake da aka kai a Kabul. Kungiyar ISIS ta dauki alhakin wannan hari a kamfanin dillancin labaranta mai suna Amak. tashin hankalin ya faru ne a daren laraba a yammacin wajen garin dashti barci na babban birnin wanda yake makare da al'ummar afghanistan da ke bin akidar shi'a mai magana da yawun ma'aikatar lafiya wahid majro ya faɗa wa muryar amurka cewa ana yi wa kimanin mutane 100 jinya a asibitoci daban-daban sakamakon ciwukan da suka ji a harin na tsakar dare jami'an 'yan sanda da waɗanda abin ya faru akan idanuwansu sun ce bam na farko ya tashi ne sakamakon tarwatsa kansa ɗan kunar baƙin waken da ya yi wajen a cibiyar wasanni da ke shirin fara wasan kokawa ya zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane bakwai sakamakon wata girgizar ƙasa mai karfin maki 6.7 da ta afku a tsibirin hokkaido da ke arewacin japan hukumar hasashen yanayi ta japan ta ce an ga idanuwan girgizar ƙasar da ta tsaga ƙasa da zarfin kilomita 40 ne a kusa da gabashin birnin tomakomai masifar ta haifar da zamewar ƙasa da ta binne ɗaruruwan gidaje gami da kwararar taɓo a titunan ƙauyuka wutar lantarki ta ɗauke a kusan dukkan gidajen da ke tsibirin kimanin miliyan uku haka kuma an rufe hanyoyin jiragen ƙasa na tsibirin gami da sabon filin jirgin sama na shitose kafar yada labarai ta nhk ta ce mutane 140 ne suka ji rauni ana kuma zaton kimanin mutane 40 ne suka bata a cikin barnar da girgizar kasar ta haddasa bayan kwashe awanni goma sha biyu a gaban kwamitin shari'a na majalisar dattijai wanda aka nada alkalin kotun koli brett kavanaugh ya koma wani zagaye a yau alhamis domin amsa tambayoyi a yayin da 'yan majalisar dattijai ke yanke shawarar ko za su goyi bayan sa ya zamo alkali na tara a kotun ƙasa mafi girma shugaba donald trump da ya zaɓi kavanaugh a watan yuli ya ce yana jin daɗin yadda zaman ke kasancewa ya zuwa yanzu A zaman da aka yi na jiya Laraba, Kavanaugh ya yi alkawarin tabbatar da shari'a daban ba tare da Trump ba. Ƙungiyoyin mata da yawa suna sukar tabbatar da Kavanaugh saboda tsoron zai kada ƙuri'arsa ta tare da sauran alkalai masu tsatsauran ra'ayi wajen rushe dokokin 'yancin zubar da ciki. Masu zanga-zanga sun jawo tsaikon zaman sauraron ɗaya daga cikinsu ya yi kuwar ruɗaɗɗen shugaban ƙasa da kuma ruɗaɗɗiyar shari'a. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. an yanke wa sojojin sudan ta kudu guda goma hukunci bisa laifin yin fyaɗe da kashe mutane a yayin wani sumame da aka yi a otal ɗin da ke juba shekara biyu da suka wuce an kashe wani ɗan jaridar ƙasar tare da wasu ma'aikatan agaji na ƙasa da ƙasa guda biyar da aka yi wa mummunan fyaɗe a yayin da wasu sojoji kimanin hamsin zuwa ɗari suka afka otal ɗin terrain a kudancin babban birnin sudan ta kudu a watan yulin shekarar 2016 kamar yadda manajan otal ɗin ya bayyana haka kuma an harbi ma'aikacin agaji ɗan amurka gami da yi masa rauni a yayin mamayar alkalin kotun sojin ya yanke wa sojojin hukuncin ɗaurin shekaru bakwai zuwa ɗaurin rai da rai a yau alhamis an sallami wani soja da ake zargi wanda ke fuskantar irin waɗannan laifukan sakamakon rashin shaidu haka kuma alkalin sojin ya umarci gwamnati da ta biya diyar dalar amurka dubu hudu ga kowace mace da aka yi wa fyaɗen da kuma baiwa waɗanda suka mallaki otal ɗin fiye da dala miliyan biyu soja na goma sha biyu da ake zargi a mamayar ya mutu a tsare kasar habasha ta sake buɗe ofishin jakadancinta a eritrea mataki na baya-bayan nan na ƙara inganta dangantaka tsakanin ƙasashen biyu bayan rikicin shekaru ashirin kafar yada labarai da ke da alaka da gwamnati ta fana ta faɗa a yau alhamis cewa firaminista abiy ahmed ya sake buɗe ofishin jakadanci a asmara babban birnin eritrea a wani takaitaccen biki da shugaba isaias afwarki shugabannin biyu za su yi wani taron koli tare da shugaban somaliya muhammad abdullahi muhammad daga baya Shugabannin Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa za su gudanar da taron koli a Pyongyang daga sha takwas zuwa ashirin ga wannan wata na Satumba idan Allah ya yarda. mai bawa shugaban koriya ta kudu mun in shawara kan harkokin tsaro chun wi yong ya ba da sanarwar ranakun a yau alhamis a seoul kwana ɗaya bayan ya jagoranci wakilai. A gaida Nazir Ahmad Hausawa wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. za mu fara ne daga jamhuriyar Nijar inda yayin da Amurka ke kokarin janye dakaranta a wasu kasashen yankin Sahel da suka hada hada hadda kasar ta Nijar. Masu sharhi sun fara bayyana ra'ayi mabambanta inda wasu ke sukar matakin yayin kuma da wasu ke cewa san barka kamar da za ku ji a wannan rahoto da sule mummuni barma ya aiko mana daga mai duk da yake kawo yanzu shugabannin rundunar mayakan amurka ba su yanke wata takamaimiyar shawara ba akan batun duba hanyoyin janye dakarun wannan kasa daga nafiyar afirka jama'a na kallon matakin ta huskoki da dama alkasim abdurrahman mai sharhi ne akan al'amuran tsaro janyewa sojoji na musamman na kasa amerika daga kasashen afirka musamman jamhuriyar nijar da mali da sauransu zai kawo wani cikas musamman ga sojojin kasashen faranshi wanda in ba su yi hankali ba a lokacin da suke neman goyon bayan ita ƙasa amerikan na musamman bisa ayyukan da suke na yaki da ta'addanci eh, za su kasance su kaɗai kuma su kaɗai ba su iya yin aikin da ke gabansu wanda suke son su yi a gaskiya abin da ke gaban na kasashen mu ya fi ƙarfin su kasashen namu in ka kalli abubuwan da suke faruwa a syria abubuwan da suka faru a iraki afghanistan da sauransu to kasashe irin namu wanda suke da rauni eh, barazanar ta fi ƙarfin su su kaɗai sai da masaya husaha da masaya bayanai da goyon baya da gudunmuwa ta kayan aiki na zamani na kwarmato da lokon asiri. Sanantar ayyukan ta'addanci a yankin Sahel ya sa kasashen yammaci mayar da jamhuriyar Nijar tamkar wani sansani lamarin da ke shan suka daga jami'an fafatuka irin su don baji son Allah saboda haka yake cewa abin farin ciki ne idan Amurka ta tabbatar da shirin janyewar sojanta daga wannan ƙasa. Abu ne wanda za mu tabawa inda fi sabilillahi za su barin kasashen babu wani shiri a cikin ta su tashi su bar mu na kasashen mu su ɗebe hannuwansu bisa harkoki na kasashen mu shi zamanto mu tomu da su shi zamanto mu'amala ta ta kasa da kasa wadda za a yi su ci riba mu ci riba makudan kuɗaɗe ne kasar amurka ke kashewa domin ayyukan tsaro a ƙasashen da ke fama da ta'addanci dalili kenan da mai sharhi akan al'amuran tsaro dr saniya hayyajan juna ke danganta shirin ficewar sojan amurka da dalilai masu nasaba da matsin tattalin arziki amfanin da amerika take samu a ƙasar najeriya ba a kwatanta shi da wanda take samu a ƙasar nijar in ma ta samu najeriya tana da man feta tana da albarkaku da dama waɗanda amerikawa suna iya hangen su suna son su dan an ka kula dan saboda harka boko haram ƙasar chadi ƙasar nijar ƙasar kamaru ƙasar najeriya suna iya abin da suke iya yi wasu. da suka zo sun hana boko haram ta yi wani farmaki a'a don haka kenan akwai abin da suke hasashe a kasar najeriya idan ba su tahi ba akwai abin da suke samu wanda shi ne ba su samun shi nijar ko da yake wasu na kallon ficewar sojan amurka a matsayin wani koma baya ga sha'anin tsaro a yankin sahel ta wani bangare matakin zai ba sojan nishar damar su gaji dukkan ingantattun kayan yakin da amurka ta girke a arewacin wannan kasa. manya-manyan ayyukan da ƙasar amerikan ta fara a jiha kamar ta agaris musamman katafaren hilin jirgin nan don ka ayyukan za su tsaya ne ko za su ci gaba ko kuma idan za su janye za su ba da hilin ga ƙasar nijar ne tare da horon sojojinta na kula da ayyukan da sauran duka kayan aikin da ke wurin idan haka in ya samu wannan ai ba karamin cigaba ne ta ga kasar nijar ba na ta mallaki irin wannan hilaye da kuma kayan aiki na zamani na musamman sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To idan Allah ya kai mu a shirin shirinmu na dare kan wannan batu na yunkurin da Amurka ke yi na kwashe dakaranta daga Nijar da wasu yankunan Afirka muke su ku kira ku bayyana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon wannan lamari? To amma kafin nan idan muka leƙa makwabciyar ta Nijar wato Najeriya, 'yan gudun hijirar da rikicin manoma da makiyaya raba da muhallansu ne a jihar Taraba. Suke neman a kai musu ɗauki suna masu ikirarin cewa gwamnati ta yi watsi da su zargin da hukumomin jihar suka musanta. Ga Ibrahim Abdulaziz da karin bayani. su dai waɗannan 'yan gudun hijira da tashe-tashe hankula ya rabo da gidajensu yanzu haka ma sun shafi makonni a jalin gwafa da jihar a wasu sansanonin wucin gadi inda suke koka game da halin da suke ciki musamman ma ta fuskacin cimaka ga kuma zargin da suke na cewa an mai da su saniyar ware 'yan gudun hijiran da sun ce in baicin taimako da suka samu daga wasu kungiyoyin sa kai na kasa da kasa ba fa wani tallafi da suka samu daga bangaren gwamnatin jihar Taraba. Ba gwamnati ina roƙo duk abin da Allah ya yi ya bani na gode. Sunana Umar Isa yaya ina kira ga gwamnati mutanen kungiyoyin duniya sun zo sun taimaka mana Allah ya saka musu da alheri gwamnati kuma ina kira mu ma nasu ne saboda haka inda halin taimakawa muna nema a taimaka mana su ma. Na samu shinkafa na samu bokiti na samu gishiri na samu mai na samu zani na samu abin shimfiɗa. Na yi farin ciki Allah ya saka da alheri. Ina son gwamnati dai taimaka Allah rufa mana asiri. Kamar dai waɗannan 'yan gudun hijira, shi ma Mista John Gwani da ke zama mataimakin shugaban 'yan gudun hijira da ke anguwan Abuja Festu ya koma na irin halin da suke ciki a yanzu. A tun da muka zo dai gwamnati dai bata ɗauki wani tallafi akan cewa taimaka 'yan gudun hijira da shi ba. Illa yan musamman kamar kungiya kungiya sojoji suke taimaka ma 'yan gudun hijira sa'annan kuma PCNI Traditional hmm. Committee on North East Initiative su ne suka taimaka suka tallafa ma 'yan gudun hijira a Taraba ko a Jalingu gaba daya. Shugabar kungiyar dakile kisan gilla a jihar Taraba Hajiya Aisha Bashir Ado na mako cikin masu taimakawa 'yan gudun hijira a yanzu ta kuwa ne irin kokarin da suke yi. Kiran da nake shi ne waɗannan da suka bar wuraren su a taimaka don gaskiyan maganar shi ne yanzu muna da 'yan gudun hijira sama da dubu goma sha takwas lissafin da muka yi kenan saboda haka duk waɗannan mutane suna da muhallin muhallinsu gidajensu ya kone a taimaka musu da kayan gini da yadda za su yi su koma za su koma su zauna zaman lafiya kuma ya samu a tabbatar da jami'an tsaro a wuraren nan. Ki kira kira kenan ga kungiyoyi masu zaman kansu da su yi Su haɗa kai da gwamnati da kuma su al'umma a taimaka mutanen nan su samu su koma muhallinsu shine kiran da nake al'umma. To ko me hukumomin jihar Taraba ke cewa game da zargin shakulatin bangaro da 'yan gudun hijiran ke yi a yanzu? Misa na Volga na abu da ke zama shugaban hukumar kai dauki a jihar Taraba wato Sema ya kokare ta wannan zargi da yan gudun hijiran ke yi kana mako ya bayyana irin kokarin da suke yi a yanzu a su ma ba mu bar su a baya muna kai masu abinci kuma sana muna kai masu jinya ma duka muna ba su abinci ma lura da su. Na san akwai sansani na da ke jillari kamar kuna tunanin za a mai da su can koyaya. A yanzu muna bukatar gwamnati ta zo ta ba da izini da kudi wanda za mu mubin nasu su je jin su zauna wanda wancan zai fi dacewa a can suna zauna can. Fiye da mutum dubu biyu ne ma tashi-tashi hankula ya raba da gidaje a arewacin jihar Taraban. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya. muna kan batun na 'yan gudun hijira amma a Nijar inda hukumomin jihar Maradi da ke makwabtaka da jihar Zamfara mai fama da rikicin 'yan bindiga. Suka bayyana cewa akalla 'yan gudun hijiran Najeriya uku ne ke neman mafaka a jihar ta Maradi tare da bayyana matakan da suke ɗauka na samar da cikakken tsaro akan iyakokin jihohin biyu. Ga gwamnan jihar ta Maradi Alhaji Zakar Umaru da ƙarin bayani a hirar da suka yi da wakilin mu Shu'aibu Mani. lalle eh, a yau akwai tashi hankali can kinta kuma wannan abun ya so mu shahuwanmu don yau akwai mutum kusan ɗari uku da suka yi gudun hijira suka zo inda muke muna nan muna ɗaukar matakai yadda za mu sa su cikin yanayi mai kyau wanda lalle za su san sun zo gidan yan uwa sun zo gidan makwabta muna nan muna wannan kuma mun kirayi masu hannu da shuni za su kama muna insha Allah zancen ta'addanci da kace ana shiketarwa ana yi muna yaudara akwai shi har da daga jihar Katsina ma akwai wannan nan mutum ya je ya saido yan bisa shi kasuwa a biyo shi da dare a a yaudare shi a amshe kuɗi ko a halaka shi to wannan abun akwai shi muna samun shi a nan yanki na madarun na gidan rumji na gazawa na ake duk dai bakin iyaka kuma waɗannan abubuwan mun gane da e, da sa hannun yan uwan waɗanda ake ma wannan ta'addanci wanda ake yaudara to muna mun yi kira ga duka jama'a mun ce za mu yi bincike 'yan gudun hijiran nan da ke zuwa za mu karbe su saboda dalilan nan uku da na hudu amma sai mun tace sai mun tace miyagu kada su yi amfani da wannan alhorma da muka yi ma 'yan gudun hijira su shigo cikin su yaudare mu gwamnan jihar maradi alhaji zakar umar kenan tun zagogo na cewa karfe 11 safe ne da minti 17 kai tsaye ana tare da sashen hausa na amurka yanzu kuma ga shirin sai bango ya tsage. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Shirin da ke baiwa masu mu damar yi wa jami'an gwamnati da sauran shugabannin jama'a tambaya kai tsaye. Shugaban kwamitin yada labarai na Majalisar Wakilan Najeriya dan majalisa Abdulrazak Namdas zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage a saboda haka ba tare da bata lokaci ba ga mai tambayar mu ta gaba bismillah assalamu alaikum hajiya wa alaikum salam yawa tambayar mu na karshe shine wa'annan tambayoyin mu da suka bar mana su a rubuce yake akwai mace da ta turo mana da sako guda daya sannan kuma sai wa'annan tambayoyi guda biyu da aka bar mana su a rubuce hajiya to bismillah yawa tambaya ta farko daga bashir muhammad bashir muhammad lugoi yana tambaya ne a kan cewar shin majalisa a matsayinsu na majalisar dokoki masu kawo dokoki shin ba su da wata kariya ce da take kare su kamar yadda gwamnoni suke da kariya sakamakon ganin abin da ya faru da a baya da wasu sanatoci misali ya kawo na farko kamar da sanata dina mulayo abin da ya faru da shi yace to ba su da wata kariya ce da take kare su sannan tambayansa ta gaba ya ce akwai wani lokaci da shugaban kasa ya cire wasu kudade saboda a sayo makamai sai kuma majalisar yan majalisu sai suka basu su aminta da wannan kuɗin ba to shin ne ya kawo rashin amintansu da wannan kuɗin shine yake so ya san da wannan to ka ji tambayoyin wannan ba'an allan ko eh na da yake faɗa cewa ko muna da kariya muna da kariya amma a cikin kudin tsarin mulkin da muka maka gara fuska yana cin abin da muka kai gaban shugaban kasa cewa kariya ɗan majalisa yana kawai a cikin zaure lokacin da zai tashi yi magana duk abin da za ka faɗa a cikin majalisa ya kamata a maka kariya akan wannan kalamin da ka faɗa kara kai ka kotu akan wannan amma in ka fita zaure ba ka da kariya ba mu da irin kariya kamar na gwamnoni cewa za ba za ta ka kotu ba ah, ba gan shugaban majalisar da ta shi eh, senate president bukola saraki ba ana kai shi kotu ba da yana da kariya ai da ba wanda zai kai shi a kotu kamar da a gwamnoni a ba a kai su da mataimakansu shugaban kasa da mataimakinsa ba a kai su kotu sai lokacin da suka tsare amma mu mu da abin da kake da shi ka faɗa kawai a majalisa nan ne inda kariyanka ya kamata ita ba wai ta wannan ba na duk maganan shugaban kasa ya kawo waya ka ya wasu kwanakin baya eh. Eh, wanda ne nake fahimta na in shi ne yake faɗa shi ne akwai kuɗin da shugaban kasa ya cire ya je ya ce ya saya helicopter a amerika don yakin boko haram da kuma rashin tsaron kasar najeriya to mu a majalisa mun yi korafi wanda su masu gaban da kuma fannin zartarwa sun sani dama kafin ma a je a saya wannan kayan ya kamata sai an kawo majalisa mun amince kafin a je a saya kayan nan amma in an cire kuɗi an je an saya an zo daga ba ake ga mana to wannan ba bi ka'ida ba shi yasa kowane fanni yana da aikinsa wannan aikin demokradiyya ne a lokacin sojoji za ka iya kai wannan amma a nan majalisa ne dukiyar najeriya dole ne kafin a faɗa yan najeriya ne suka zabo mu mu zo majalisa dole ne mu sai mun yadda da wannan shine lokacin da aka samu wannan korafin muka faɗa cewa ba a yi daidai ba eh to amma ba wai an yi ne eh. don a hana ba eh to amma bisa bincike ko bisa rahotannin da ana bayani akan cewa ku 'yan majalisa ku kuke da laifi dan ba ku amince da kasafin kuɗin hmm. da da ya aika ba a saboda haka akwai lokacin da idan ba ku amince da wannan kasafin kuɗin ba shi shugaban ƙasa yana da iko ya ɗauki matakin da ya ɗauka saboda haka ana ganin akan cewa a wannan batu na sayan jiragen saman yaƙi ɗin shi shugaban ƙasa ya fi ku gaskiya. Na farko na so mutane su fahimta. Eh. In ma ba mu amince da kasafin kuɗi ba. Doka ta ba shugaban ƙasa dama ya cire kuɗi ya saya abubuwa amma ka kuɗin ya ci abun da kasafin kuɗin shekaran ta wuce aka yi shi. Amma ko za ka je ko da kana da hurumi za ka je ka sayo. ai an ce sai ka kawo gaban majalisa din an amince don kun baka kawo an amince ba to wannan ka karya doka to ko da shugaban kasa ba amince wannan wannan eh, kasafin kudi na dubu da sha takwas ba to yana so zai saya kaya doka ta ce ka je ka rubuto ma majalisa cewa Da abin da nake son yi wannan bashi ne na karbo amma bashi nan ina son saya abu da shi mu san da shi mu yadda balle da abu ba wai a najeriya za su ba za a je wata kasa ne guda ya za ka je wata kasa ga baki daya majalisa ba ta sani ba a ce ka je ka siyo shi ne abin da muke faɗa cewa inda an rubuto mana da ba za mu yi wannan maganan ba kuma yana cikin abin da muke faɗa cewa ya kamata a samu fahimta tsakanin zakaswa da fannin majalisar dokoki yanzu ni ina apc in shugaban kasa ya rubuto mu yan apc dole mu yadda mu tsaya mu kare wannan amma ai ba rubuto ba da an rubuta in yanki daban take ko mu amince ko ba mu amince da eh, kasa dole wannan ba za ka tsaya komai ba sai ka nema mun amince da wannan to karanto mana wasikar mutum na biyu ko yawa tambaya tana nan kamar haka na farko dai tambaya daga hannu. na farko tambaya daga hannun hajiya a juji mai tuwo bargu daga mai daga karamar hukumar shani lokal gaman jihar borno wa wai menene su mata ba a jin su a manjalisa ko rashin iya aikin ne ko yan majalisun ne ba su ba su dama su faɗi albarkacin bakin su ko kuma su nuna kuzarin su da zagar su tambaya ta biyu ita ce kamar haka wai wannan abu da gwamnoni suke nema a kafa 'yan sandan jihohi ina matsayin majalisa akan wannan batun to an gama tambayoyin ne. batun da ake na nema a kafa 'yan sandan rundunar 'yan sandan jihohi wai meye matsayin majalisa akan wannan kash a saboda kurewar lokaci sai makon gobe idan allah kai mu shugaban kwamitin yada labarai na majalisar wakilan najeriya dan majalisa abdulrazak namdas zai ba da amsa ga waɗannan tambayoyi da aka masa a halin yanzu kuwa jimmai ali ce a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin na ke cewa a huta lafiya madala yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel sai wasiƙa ta gaba ta ce salam voa hausa allah sarki talaka bawan allah talaka allah kaɗai ke son ka voa hausa mun fara da wannan kalamai ne duba da irin bala'i da muke sha na wahalar hanyar mu wadda ta taso daga dirin daji zuwa makuku wallahi idan aka yi ruwan sama sai an yi aikin gayya na gyaran hanyar idan za a bi wani lokaci ma wani guri sai ka biya sannan a riƙa maka sannan ka haye to a ƙarshe muna kira ga mai girma gwamnan jihar kebbi alhaji atiku bagudu da ya dubi girman allah ya sa a gyara muna wannan hanyar saƙo daga umar na liliya makuku da bashar kansila diri da zainab ma'aruf kasuwar gari dirin daji kebbi jihar najeriya wasiƙa ta gaba ta ce assalamu alaikum voa hausa muna kira ga jama'a da su dukufa wajen motsa jiki ganin irin rahoton da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta fitar na cewa kimanin kwatar al'ummar duniya ne ke cikin hatsari na kamuwa da manyan cututtuka a dalilin rashin motsa jiki don haka muna kira da al'umma da su tashi tsaye wajen motsa jikinsu da fatar allah ya sa mu dace baki ɗaya. yanzu kuma sai labarai a takaice. A yau Alhamis ne Afghanistan ta yi jimamin rasuwar fararen hula 26 wanda ya hada da 'yan wasa da ma'aikatan ceto da kuma 'yan jaridu. A wani tagwayen harin kunar bakin wake da aka kai a Kabul, ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin wannan hari a kamfanin dillancin labaranta mai suna Amak. Tashin hankalin ya faru ne a daren Laraba a yammacin wajen garin Dashti Barci na babban birnin wanda yake makare da al'ummar Afghanistan da ke bin aƙidar Shi'a. Mai magana da yawon ma'aikatar lafiya Wahid Majruh ya faɗa wa muryar Amurka cewa ana yi wa kimanin mutane ɗari jinya a asibitoci daban-daban sakamakon ciwukan da suka ji a harin na tsakar dare. ya zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane bakwai sakamakon wata girgizar ƙasa mai karfin maki 6.7 da ta afku a tsibirin hokkaido da ke arewacin japan hukumar hasashen yanayi ta japan ta ce an ga idanuwan girgizar ƙasar da ta tsaga ƙasa da zurfin kilomita 40 ne a kusa da gabashin birnin tomakomai masifar ta haifar da zamewar ƙasa da ta binne ɗaruruwan gidaje game da kwararar taɓo a titunan ƙauyukan wata lantarki ta ɗauke a kusan dukkan gidajen da ke tsibirin kimanin miliyan uku haka kuma an rufe hanyoyin jiragen kasa na tsibirin gami da sabon filin jirgin sama na shitose masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima za mu sake dawa da wani sabon shirin amma idan allah ya kai mu an jima din da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan maudu'in da muka samu ku na janyewar dakarun amurka daga yankin sahel musamman a jamhuriyar Nijar, a madadin kowa da kowa sai an jima yanzu ga shirin yau da gobe.